Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin sha biyu ga watan Satumba. Wato talata sha biyu ga watan Satumba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. To hawa kasar Spain za ta aika da karin tawagan masu aikin ceto zuwa kasar Morocco yayin da ake ci gaba da gano sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a gabashin kasar Libya na iya kaiwa da dabbai a cewar ƙungiyar agaji. haka kuma za a ji cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un ya isa ƙasar rasha yau talata inda ake sa ran zai tattauna da shugaba vladimir putin kanin labaran kenan a bangaren nan za a ji cewa babu wani dan najeriya ko ɗaya da ya rasa ransa ko ya samu rauni sakamakon girgizar kasar da ta afku a ƙasar morocco za kuma a ji irin cikas inda aikin haƙar ma'adanan uranium ke fuskanta a jihar agadis ta jamhuriyar niger waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kowa haɗa labarin wasanni da shirin noma tushen arziki tare da muhammad hafiz baballe amma duk kafin nan sai a ta zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan la'asar lafiya ga labaran duniya. Kasar Spain za ta aika da karin tawagan masu aikin ceto zuwa kasar Morocco a daidai lokacin da ma'aikatan bincike ke aikin gano sauran waɗanda suka tsira daga girgirar kasar ta auku a kudancin birnin Marrakech ranar Juma'a. Spain ta ce da yammacin ranar Litinin za ta ƙara tawagar ƙwararru 31 da karnuka masu bincike 15 da motoci 11. gwamnatin maroko ta faɗi jiya litinin cewa adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru zuwa ƙalla mutane 2,862 yayin da wasu 2,500 suka jikkata. Komenan Ngosan Leon wani fitacce ne da ke zaune a Morocco ya shaida murya Amurka cewa bayan girgizar ƙasan mutane da dama na kwana a waje saboda fargabar sake abkuwar girgizar ƙasan. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗi yau talata cewa tura jiragen yaƙi samfarin F-16 da ƙasashen yammacin duniya ke yi a Ukraine zai ƙara tsawaita rikicin ne kawai. Da yake magana a wani taron tattalin arziki da aka yi a Vladivostok, Putin ya kuma ce Rashawa dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya biyar ne ke aikin sa kai ga sojojin Rasha a kowace rana, kuma dubu biyar bakwai ne suka yi rajista a cikin watanni shida da suka gabata. Putin ya kuma ce farmakin da Ukraine ta kaddamar a watan Yuni don kokarin kwato yankuna daga hannun sojojin Rasha da suka mamaye ya ci tura. Dakarun Ukraine sun sake kwace wasu ƙauyuka a gabashi da kudancin Ukraine a lokacin da suke kokarin kutsawa inda sojojin Rasha suke da kuma nakiyoyi da aka binne a ƙasa. adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliya a gabashin libya na iya kaiwa da bai kamar yadda wani jami'in kungiyar agaji ta red cross da red crescent ya shida manema labarai a yau talata adadin waɗanda suka mutu yana da yawa in ji tamar ramadan shugaban tawaga ifrc na libya ramadan ya ce hukuma ta tabbatar daga majiya mai zaman kanta cewa akwai mutane dubu goma da suka bata jami'ai a gabashin ƙasar libya sun faɗi ranar litinin cewa kimanin mutane dubu biyu ne aiki kyauta zaton sun mutu a birnin darna yankin da ya fuskanci ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya daga guguwar teku mediterania mai suna daniel lamarin da ya sanadin fashewar madatsun ruwa tare da kwashe daukacin unguwanni hoton bidiyon da aka kafe a shafukan sada zumunta ya nuna tituna sun koma ga koguna a darna da bangazi da sosi da albaida da kuma almajar An jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A ranar Juma'a da ta gabata ne kasar Morocco ta gamu da ibtila'in girgizar kasa har na maki 6.8 lamarin da ya haifar da hasarar rayuka da dama. Akan haka ne babbar editan sashen Hausa Grace Alheri Abdu ta tuntuɓi mukaddashin jakadan Najeriya a Morocco Mansur Nuhu Bamalli kan ko akwai 'yan Najeriya da lamarin ya ritsa da su ya kuma bayyana halin da ake ciki bayan girgizar kasar ta Morocco da kawo yanzu aka tabbatar da ta laƙuma rayukan mutane sama da dubu ɗari. eh to alhamdulillah yanzu din da komi yana dawowa inda yake da mutane sun fara samun hankalinsu don domin da shekarun jiya an samu aftershock na 4.5 a mara kashin amma da muke rabat ba mu samu wannan impact ba the first one ne da aka yi na farko shine abin da ɗan shafi mu shafin kuwa na irin mun ɗan shock ne amma alhamdulillah sai dai inda muke jin labari ke zuwa mana har yanzu ana da ana nemo mutane gawawaki wanda ginin ya tsafta musu. Ya ah. sanan ku akwai wani dan Najeriya ko kuma wanda kuka sani da wannan lamari ya shafa? A tun da aka fara mun ta magana da mutanenmu da suke can kuma muna ta aika a uh, in fact mutane ma mun ciro wani ba dan Najeriya ko daya ko muna aiki da leadership na Nigerian community din dan Najeriya dan Najeriya ɗaya ne a Casablanca da aka samu girgirin kasan sai ta tsorata sai ta duro ta window hmm. ta samu rauni a kafa ita kadai ne irin ta samu rauni dalilin wannan Mm. amma ita ba a mara kacin mana a lanka ne cikin mm. tsoro tana akwai tana gida three story building sai ta biro which gwamnati din mun je har mun duba ta asibiti mm. tana samun treatment amma ba wani dan najeriya a cikin har zuwa yanzu da aka fada mun samu labari. to ya halin rayuwa yake yanzu a wurin. rayuwa irin wannan iftila'i da allah kawo dole a rayuwa zama ba daɗi. amma gwamnatin kasan tana kokari matuka da kasashen duniya inda muke samun labari amma komai yana dawowa inda yake san ba a cikin marakakin abin ya faru ba mm. a waje ne can wajen atlas mountain impact ne ya ko ta ba to amma mutane suna abin nan rayuwa na dawowa da yake ana karɓar kaddara To akwai kamar in aka fuskanci irin wannan a kasashe da suka ci gaba za ka ga waɗansu ƙungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun jama'a nan da nan sukan tafi domin kai agajin gaggawa ko kuma tallafi tattara kayayyakin masarufi da dai abubuwan da ake bukata na gaggawa suna kaiwa na ƙashin kansu ba tare da jiran gwamnati ba akwai wani abu kamar haka da ake a nan ƙasar yanzu haka? Eh, akwai organizations da suke ɗan kaiwa kuma gwamnati ta buɗe layin na in ana so a kai gudunmuwa za a ta ministry of interior din su nan to an bubbuɗe wani abubuwan da account number in ma mutum yana da wani abu da ke shaida da gudunmuwa amma har yanzu ana nana bubbuɗewa ne da abin abin ya zo ne ba da shiri ba mm. to sai yanzu ne ake so ake dan abin nan domin yanzu a mashi shekaran jiya an samu after stock hmm. so gwamnati ta turu biya ko muna mutane suna kai tallafi a garin da especially mutanen garin da international organization ta kan san kuma morocco ne ke kusa da europe hmm. ana fara tallafin da har yanzu an fara To akwai da yake bala'o'i irin waɗannan ba abu ne da sukan faru ne ba wai da shiri ba. wani darasi kake gani ƙasashen mu na Afirka za su iya koya da irin lamari irin haka kasancewa eh, so da dama mu mukan fuskanci ko ba komi ambaliyar ruwa irin haka dai. Eto, eh darasin shi ne dole a rinka shirya ma irin wayannan abubuwan. Kamar jiya na ji labarin an samu ambaliyar ruwa a Libya. Mm, haka kuma inda ake cewa global warming na duk abin da shi ganin da ba zai faru da kai ba yana iya faruwa haka saboda yawa saboda canjin yanayi kuma idan da Allah ya cire abu ma ko ba ko da shi ko ba zai iya faruwa so kullum kawai sai dai kawai mu wannan kullum darasi ne gare mu kullum a kwana cikin shiri ko kasashe na duniya wanda suka ci gaban in ya faru bayan da ake yi da shi sai dai kawai response da ga ya fi namu saboda ci gaban da suka Malam Masir Nuhu Bamalli babban jami'in gwamnati da ke ofishin jakadancin Najeriya a birnin Rabat a hirar shida Grace Alheri Audu kan girgiza ƙasar ta Morocco da talakumin rayukan mutane sama da mutane 2,900. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC za a iya samun wato sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadar intanet a Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gasar fili ya dawo da ci labaran duniya. To jami'an Turkiyya sun ce ba Amurken nan mai bincike da aka ciro daga cikin wani kogon Turkiyya mai zurfi bayan da ya rashin lafiyar da ba zai iya fitowa da kansa ba yana samun sauki a wani asibitin Turkiyya. Masu aikin ceto daga ina cikin turai sun taimaka wajen ceto Mark Dickey mai shekaru arba'in. wanda ya fama da zubar jini cikin kogon mai nisan mita dubu ɗaya a ƙarƙashin ƙasa a kogon Mark Cave da ke kudancin Turkiyya. da sanyin safe yau talata ya fito daga cikin kogon kuma an garzaya da shi asibiti ta jirgin helikwafta da yake magana da manema labarai bayan ceto shi duk ya bayyana wahalar da ya sha ta kwanaki tara a matsayin kasada mai wahala shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya isa kasar rasha yau talata inda ake sa ran zai tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin a yankin gabas mai nisa na rasha duk da gargaɗin da amurka da koriya ta kudu suka yi kan yiwuwar masayar makamai a ranar talata jami'an koriya ta kudu sun ce suna sa ido sosai kan ganawa farko tsakanin kim da putin a cikin shekaru hudu ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta yi imanin cewa kim jong-un mai yiwuwa ya shiga rashi da sanyin safe yau ta hanyar jirgin ƙasa mai zaman kansa in ji mai magana da yawunsa john haku yana mai nuni da kasancewar manyan jami'an soja da ke tare da kim ya kara da cewa muna sa ido sosai kan ko za a gudanar da shawarwarin da suka shafi cinikin makamai da musayar fasaha tsakanin koriya ta arewa da rasha daga ƙarshe farautar da 'yan sandan amurka ke yi na tserewa wani da aka samu mai laifin kisa mai suna danilo cavalte wanda ya tsere da gidan yari yayi gargadin cewa yana ɗauke da makamai yayin da suke neman sa a wani gari da ke arewa maso yammacin jihar philadelphia ɗan ƙasar brazil mai shekaru 34 da haihuwa ya tsalla katanga gidan yarin chester county da ke pennsylvania a ranar 31 ga watan agusta kuma kusan makonni biyu ya kauce farautar ɗaruruwan jami'an tsaro da jirage masu saukar ungulu da jirage marasa matuƙa da kuma karnuka masu bincike Daurin kurkukun Cavalte ya zo ne mako guda bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai saboda ya daba wa budurwarsa wuka har lahira a gaban 'ya'yanta a shekarar 2021 a cewar 'yan sanda ana kuma neman sa da laifin kisan kai a brazil rundunar 'yan sandan jihar pennsylvania ta bayyana cewa da sanyin safe ya talatan nan tana bin mutumin da ya gudu a garin south conventry da ke kundumar chester mai tazarar kilomita hamsin daga arewa maso yammacin philadelphia A gaida Sarfi Lahashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma shirin zai garzaya makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar. Inda aikin haƙar makamashin uranium a jihar agada da ke arewacin ƙasar ya suma fuskantar cikas. sakamakon rashin wasu sinadaran aikin da suka yanke dalilin takunkumin da aka kakabawa kasar ta Nijar tun bayan ji mulkin da sojoji suka yi. Ga wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Aikin haƙar makamashi uranium ya fara fuskantar koma baya sakamakon rashin wasu sinadaran da suke wanke uranium kin saboda takunkuman ƙasashe yammacin Afirka ECOWAS da suka sai yawon Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. In dai bayan juyin mulkin ne kamfanin Orano mallakar ƙasar Faransa aikin da yake gudanarwa na haƙo uranium a Agas da ke arewacin Nijar ke tafiyar hawainiya saboda wasu matsaloli masu nasaba da takunkuman ECOWAS da suka kakaba wa ƙasar wanda tuni matsalar ta shafitar da uranium kin zuwa ƙasashen ƙetare. Almustafa Alhassan shugaban kungiyar da ke sa ido kan hako uranium a Agadez. Abin da ya faru shi ne cewar takunkumin nan akwai sanadarin da ba su shigowa kamar su sud kamar su sufur kamar su carbonate kamar su nitrat don ka aka sai da izin na wanke uranium din. An samu cikas ka bari shugaba an kuma ga abin ya ci gaba takunkumi ta yi ci gaba yanan dole ne a saida ba sai ba da ni za a wanke shi. Za a da aiki kwata-kwata yanzu for example tattaunawar da ake yi Eh, akwai injina akwai gasuwa akwai ps kadan kadan amma an suka kare ai shikenan dole ne a sai da kwata kwata in ya wuce wata shida ana rage da wannan hanya magana ba magana iraniyan ba za a yi magana da za a yi daban kamar suwa abin za a fin shafa kamar faransa ta yi program za ta saida shi lokaci kaza za ta kama kudin ta lokaci kaza za a sa cikin central mai mai ba da wuta shi ne zai shafa dama ba aiki ba muke da shi to sai dai kungiyoyin fafutuka a Nijar sun fara kira ga sabbin hukumomin mulkin sojin kasar da su sake duba yarjejeniyar aikin haƙar makamashi uranium da kamfanin Orano na ƙasar Faransa. emir Yusuf shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen fulla na Imsuwa Sande reshen jihar Agadez. Yarjejeniya Nijar da ƙasar Faransa bisa kan abin da ya shafi hako karfe uranium mun nema da a rushe su saboda waɗannan yarjejeniya ba su amfana ƙasar Nijar. Yau tsawon shekara fiye da hamsin ana fidda arzikin uranium a Nijar mai al'umma hayyo ba su ga ci gaba ba tunda duk da uranium kin da ake fidda huddawa a kasar Nijar musamman yankin da ake huddo shi hayyo yankin baya yake ko hayoyin kwarai ba mu da kenan muna so duka waɗannan yarjejeniyar da ba su amfanin talakawa muna nema da a soke su saboda a yi sabon tsari yadda talaka zai gana amfanin arzikin da Allah ya bashi a karkashin kasa yadda kasanmu za ta ci amfanin arzikin wannan uranium. Tunde a ranar Juma'ar da ta gabata ne ga wannan watan na Satumba kamfanin na Orano ya dakatar da aikin haƙo uranium sakamakon matsaloli yankewar kayan aiki wanda zai iya zama wata babbar koma baya ga sabbin hukumomin Nijar da ke buƙatar samun kuɗin shiga domin gudanar da wasu aikace-aikace na ci gaban ƙasa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto ma sa roka a Ashafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sadda ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. tun bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta kakaba wa jamhuriyar nijar takunkumin kare tattalin arziki wanda ya zo da rufe iyakokin shiga kasar sandiyar juyin mulkin da sojojin kasar suka yi ya zuwa yanzu al'amura da yawa sun sauya kuma sauyin ya zo da tawaya ga al'ummomin kasar ta nijar da ma makwabtan kasashe ga rahoto na musamman da wakilinmu na sakwatan muhammad nasir ya haɗa mana kan yadda wannan takunkumi da ma lokacin da ake ciki na damuna ya yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi tsakanin kasashen Najeriya da Nijar. Alal misali a Najeriya akan samu hada-hadar kasuwanci da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin kasashen biyu musamman a garuruwan da suka yi iyaka. Da sai dai a garin Ilela na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda kasashen biyu suka yi iyaka al'amuran hada-hadar cinikayya ta shiga wani mummunan yanayi. a haujin dabbobi kasuwar ilela ta kasance babbar kasuwa inda ake cinikayyar dabbobi tsakanin najeriya da nijar da ma wasu kasashen duniya amma yanzu kasuwar ta dabbobi ta kasance kamar an yi ruwa an ɗoke kamar yadda wani mai sana'ar shanu ke cewa lamarin ya kawo musu koma baya ainun sunana ibrahim abdullahi hura ɗanboka a nan ilila to gaskiya mun shiga matsala sosai don matsalar da muka shiga babu dabbobi sana'an da muke yi kuma mu ita ce muke ta dabbobi mu je Nijar mu sayo mu kawo na ilela Najeriya mu saida to yanzu babu kowa zaune na yake cikin matsaloli muke in dai da son hali ne da gaskiya a taimaka a buɗe buren nan kowa shi wadata saboda a samu ci gaba yanzu gaskiya mun wahala kuma babu ci gaba kowa yana kuka tsakanin 'yan kasuwa da irin masu dan taimaka su dan mana ayyuka hakan nan kowa mace haki dan gaskiya a dangance da wannan yanayi ya kamata a dan sautsauta a buɗa kowa ya dan samu ci gaba gaskiya mun wahala na tsaye dai tsadar rayuwa yawa sannan ba kwanci hankali sarkin shanun ilela ya ce lallai ana cikin wani mummunan yanayi sanadiyar rufe iyakokin kasashen to sai dai ya ce ba rufe iyakar kaɗai ya kawo wannan yanayin ba sunana muhammad dallabi sarkin shanun ilela to bisa ga mai tambaya tambaya dai akai na magana bisa shi tsakanin dangantakar niger da najeriya to gaskiya alhamdulillah da ko da yake yanzu muna cikin wani ɗan lokaci wanda ko babu matsalar boda in mun ka shigo waggar lokaci to gaskiya muna samun karamcin dabbobi saboda me yanayi na an ka shigo na damana duk mahi akasari mutane sun aika bisashen su daji domin su ci haki amma duk da haka gaskiya hai gobe ana hitowa daga bisashe da Nijar da kowa nan Najeriya sai dai akwai karamci saɓanin farko amma ba wai matsalar bora ta hana bisashe shigo ba mu muna cikin wanga yanayin cewa duk an ka shigo cikin damana to gaskiya muna samun waɗanga matsalolin na karamcin dabbobi a bangaren kananan dabbobi da suka hada da tumaki raguna awaki batun bai sauya ba sunana isa isa elila mai sana'a kananan dabbobi ne wanda sun kada da awaki da kuma tumaki da raguna a gaskiya sun wannan boda gaskiya muna fuskantar matsaloli na kasuwanci wanda dai ni in short ni dai wani to sai in ci haka zan koma na to da dabbobi abin da to da su dabba kusan takwas kan da Allah ko guda ban sai ba wanda lokacin nan kafin rewa gabo da kafin sha biyu na ranar insha Allah mun sai su hamman sai wasu kuma dami amma yanzu gaskiya abubuwan dai sai dai hankali gaskiya yanzu dai sai dai mu ce mun gode ma Allah gaskiya akwai akwai matsaloli da dama wanda ma gaskiya hudun su ma ba ma sai mu mutum ya hudu da ya shigo kasuwar zai ga san cewa akwai matsala domin akwai mutane da ka kawo mana dabbobi daga Nijar da gare su muka sara yanzu gaba sun bar zakwa cikin kashi 100 yanzu kashi 99 sun bar zakwa kashi 1 ne suke zakwa suke zakwa kuma sun zaka in sun sai suwa in ba sai suwa barin suna suka nan a wuce da su sai jibi gaskiya dai yanzu akwai na kasu 100 bisa ɗari gaskiya gaskiya kin da nake yi da hukumomi akan waɗannan matsaloli gaskiya abin da ya tahi bai tsaya ko ina ko bai sauka ko ina sai ga talaka gaskiya mu talakawa gaskiya tsakanin Allah muna cikin hukuba ta kowane gehe wanda ya shafi daga dabbobi har abincin da muka ci gaskiya muna cikin wani yanayin gaskiya muna kira ga hukumi cewa da Allah su duba su duba muna da idon rahama su tosiya muna to Allah bodo dinga in akwai hali tunda abubuwan gari an riga yin su kuma cewa juya su a ce a mai da abubuwan ga yadda suke gaskiya wa yaji to Allah ya hankali so ba su taimaka mana da gaskiya Allah su shirya a buɗa mana budurin ga mu ci gaba da kasuwancin mu Nijar ba ta sai Najeriya Najeriya ba ta sai Nijar shi ma bangaren sayar da raƙuma a kasuwar ta Elela bai tsira ba daga wannan matsalar ta rufe iyakar kasashen biyu sunana Muhammad Duku sai raƙuma Elela fiya mun shiga ne ba karami ba saboda rai daga kasa ta kawo mana ragwamcin kasuwanci ba kuma mu ba duka gaba ɗaya kasuwancin ake yi nan Elela ga sai ya rage inda na samu kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin dai dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samun dabbobi na cikin sai dai na gida ina maka amfani da su eh gaskiya ba ba samun na baki sai dai na gida ina illa wanda na gona na wanda ka so sai abin da su amma dai baki ba shi wayansu to kai daga illa mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da sun san sun san amma da sun kai haka nan amma mu dai abin da muka so a sasanta ko wani ke a sasanta su su rage wanda suna su rage a sassan ta buɗe mutum talaka samu abin da ci don idan kasa da duk boda ba ta buɗe munan kasa kasa ga tamu to talaka kasa na cikin matsala babu abinci dai babu abinci dai ya yi tsara sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama bakin suka yawan sayan kayan kuma ba shigowa gaskiya kasa ta yi kadan ta yi karanci kwarai da gaskiya alhamdulillah masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. ra'ayi na farko ra'ayinka ne sani mai lange-lange ya wuri kace muna marhaban da shirin fara aiki tare da najeriya da ghana ke yi domin inganta harkokin noma da fata allah ya sa shirin ya cimma nasara sai ra'ayin aminu adamu malam maduri mai cewa hakika magana da tsohon shugaban kasa abdulsalam abubakar ya faɗa ita ce magana gaskiya al'ummar najeriya sun zuba wa shugaban kasa bola ahmed tinubu ido su ga canji na zahiri domin mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba don haka ya kamata shugaban ƙasa ya ɗauki matakan zahiri da zai samar da sauƙin rayuwa ga al'ummar ƙasa ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kai ko cewa kai ku faɗa wa shugabannin ƙungiyar ecowas cewa matsalar siyasa da nijar ta tsinci kanta a ciki ta 'yan nijar ce kuma maganin tunanin cikin nijar ɗin ba cikin wata ƙasa ba don haka don girman allah da manzansa ecowas ku shafa mana lafiya mu fuskanci matsalar mu da kanmu magance ta kowane shugaba ya je ya ji da matsalar da ke damun ƙasarsa domin ba nijar kaɗai ke da matsala ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne abubakar yahaya lakwaja. Kace in banda agogo ba abin da ke tafiya daidai a Najeriya. Ga shi dai gwamnatin tarayya ta ba da tallafi ga 'yan Najeriya sai dai wasu gwamnoni sun yi kashe mu raba. Wasu ma sun yi ajiyar ta a rumbu don wata manufa ta siyasa a yayin da mabukata ke kukan tallafi bai kai gare su ba. a don haka muke roƙon Allah da ya mana maganin gugar da ke hana ruwa gudana bayan rijiya ta bayar. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla masu tsaron mu ra'ayin masu tsaron kenan aka saurara yanzu ne za mu je ga tabaru a takaice. To a takaice kasar Spain za ta aika da karin tawagar masu aikin ceto zuwa kasar Morocco a daidai lokacin da ma'aikatan bincike ke aikin gano sauran waɗanda suka tsira daga girgizar kasar da ta auku a kudancin birnin Makerech ranar Juma'a. Spain ta ce da yammacin ranar Litinin za a kara tawagar ƙwararru 31 da karnuka masu bincike 15 da motoci 11. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗi yau talata cewa tura jiragen yaƙi samfarin F-16 da ƙasashen yammacin duniya ke yi a Ukraine zai ƙara tsawaita rikicin ne kawai. Da yake magana a wani taron tattalin arziki da aka yi a Vladivostok, Putin ya kuma ce, Rashawa dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya biyar ne ke aikin sa kai ga sojojin Rasha a kowace rana. Kuma dubu biyar ɗari bakwai ne suka yi rajista a cikin watanni shida da suka gabata. adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a gabashin libya na iya kaiwa dubbai kamar yadda wani jami'in kungiyar agaji ta red cross crescent ya shaida wa manema labarai a yau talata adadin waɗanda suka mutu yana da yawa in ji tamar ramadan shugaban tawaga ifrc na libya jami'ai a gabashin ƙasar libya sun faɗa jiya litinin cewa kimanin mutane dubu biyu na aiki sun mutu a birnin darna jami'an turkiya sun ce ba amurken nan mai bincike da aka ciro daga cikin wani katon kogon turkiya mai zurfi bayan da ya rashin lafiya da ba zai iya fitowa da kansa ba yana samun sauki a wani asibiti na turkiya masu aikin ceto da ko ina cikin turai sun taimaka wajen ceto mark diki mai shekaru arba'in wanda ya fama da zubar da jini a cikin kogon mai nisan mita dubu daya a ƙarƙashin ƙasa a kogon morka cave da ke kudancin turkiya Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa ƙasar Rashi yau Talata, inda ake sa ran zai tattauna da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a yankin gabas mai nisa na Rasha, duk da gargaɗin da Amurka da Koriya ta Kudu suka yi kan yiwuwar musayar makamai. A ranar Talata jami'an Koriya ta Kudu sun ce suna sa ido sosai kan ganawar farko tsakanin Kim da Putin cikin shekaru hudu. farautar 'yan sandan amurka ke yi na tserewa wani da aka samu da laifin kisan kai da nelo Cavalcante wanda ya tsere da gidan yari ya yi gargaɗin cewa yana ɗauke da makamai yayin da suke neman sa a wani gari da ke arewa maso yammacin Philadelphia. Ɗan ƙasar na Brazil mai shekaru 34 da haihuwa ya tsallaka tangar gidan yarin Chester County da ke Pennsylvania a ranar 31 ga watan Agusta. To masu haro da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai madaradar da wato ta da rabi agogon Najeriya da Nijiyar. wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin sarfi hashin da ya karanto labarin duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni. Da ma injiniyan namu na yanzu, hawa muke muku fatan alheri ke fatan sai mun sadu da ku an jima idan Allah ya kai mu. Ga shirin yau da gobe.